wannan asbahi ce ta wayewar ranar lahadi wanda wajen daidai da biyar ga watan jima'a saniya ya jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wata madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da ashirin da tara wanda ya daidai da takwas da watan jun shekara ta dubu biyu da takwas a miladiya lissafin ta na annabi isa ko dan ba ku manta ba a karatu jiya muna cikin gabar da malam ke tattauna mana akan abin da aka so a kula da su a wurin yin likafani ga mamaci an gane mala ya ce al'amurra ne kamar haka na ɗaya likafani ya zama fari wannan mustahabbi saboda maganar da annabi ya ce kusa daga tufafin ku farare ko kuma fari domin a cikin tufafin tufafinku fari shi ne mafi alheri a wurin Allah sannan ku yi wa ku kafani a cikin farin tufa al'imamu hakim ya fitar da wannan hadisi kamar yadda muka ambata kuma watan ya cika ka'ida ta al'imamu muslim sannan kuma imamu zahabi ya dace da shi hakim akan inganta wannan hadisi abu na biyu da ake so a kula da shi shine kasancewar tufar da za a mutum da kasani da su ya zama guda uku saboda hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce lallai manzon allah an masa likafani ne a cikin tufafi guda uku saƙar ƙasar yamen shine yamaniya birin sahuliya watan farare ne kuma kal farare ne kal ko suhuliya an gane wanda shi sahuliyar ko dai ya zama farare ne kal ko kuma farare ne saƙar ƙasar yamen a wata anguwa da ake cewa sahul jama'a kun gane ko wanda wannan ungo su suke saka wannan yari wannan al'imamu watan asara da hussita malamai guda shida su suka fitar da wannan hadisi watan al'imamin bukhari muslim abu dauda tirmidhi da nasa'i da ibn majah asali ce an ya أن يكون أحدها sau حجر ɗaya daga cikin guda ukun ya zama tufafin shigarani shi ne fariƙal amma mai ɗan zanannuka a jikinsa idza ta yassara idan haka ya saukaka li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce idza tufiya ahadukum idan Allah ya karɓi ran ɗayan cikin ku fauji da shay'an aka samu wani abu da za a yi mai likafani da shi falyukaffan fi sau bi hibra to a mai likafani ne a cikin tufa na hibba ai ma kana min al-burud mukhaffafa shine wanda ya zama daga cikin akwatin zannuwa ko barguna waɗanda suke masu zane a jikinsu an gane ko wanda wurin su akwai layi-layi wannan al-imam abu dauda ya fitar da shi da sanadi ingantacce abu na hudu da ake so a kula da shi wurin yi wa mamaci likafani tabakhiruhu salasa sanya ma wannan likafanin turare na hayaki har so uku da kauli sallallahu alaihi sallama saboda maganar da annabi ya ce idza jammartumul mayyita in za ku sanya wa mamaci turaren hayaki a jikin likafaninsa annabi ya ce fa admiru ko salasan to ku sa mai har su uku wannan hadisi al imam ahmad da ibn abi shayba da ibn hibban da imamu hakim da baihaqi su suka fitar da shi an gane ko wa hadha hukmu wannan hukunci na sanyawa lakkafani turare la yashmal muhrim bai shafi wanda ya dau harma da aikin hajji ba ya mutu a lokacin da kauli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana da annabi ya ce fil muhrimin ladhi waqasathu an-naqa saboda abin da annabi ya faɗa game da mai harrama din nan da aikin hajji wanda raƙuma ta tutsu da shi ya faɗi ya mutu ya karye wuya annabi ya ce wala tu tayyibu kar ku sa mai turari an gane ko na kanshi shi sa wanda ya mutu a wurin aikin hajji. aka zo masa likkafani shi ba za a sa likkafanin nashi turare ba mala ya ce wala ya juzul muhalatu fil kafani wurin yin likkafani bai halatta wala ya bar a sa kuɗi a siyo mai mugun tsada wannan baya halatta jama'a kun gane ko a ce za a yi likkafani da boy wannan baya halatta a sa kuɗi a siyo mai tsada wannan bai halatta wala ziyadatu fihi ala salasati haka yin ƙari akan abubuwa uku da aka yi wa annabi shi ma wannan baya halatta lakkafani kawai ɗan abu ne ake samu wanda za a ɗaura wa mamaci daga saman cibiyar shi zuwa ƙasan gwiwa na ɗaya nan, sai kuma a samu wasu manyan zannuwa guda biyu a shimfiɗa a ƙasa a ɗaura shi a kai a naɗe shi shi ke kawai wannan da aka ɗaura mai daga saman cibiya zuwa ƙasan gwiwa shine na ɗaya sai a kawo ƙaton zani wanda za a iya maɗe shafafinsa sai a shimfiɗa a ƙasa a ƙara samo wani kamar shi a shimfiɗa a saman shi sai a ɗora shi a tsakiya sai a naɗi to wannan shine lukkafa ne irin wanda aka yi wa annabi ƙari kan haka bid'a ba kyau almubazzaranci ne israfi ne an gane ko Allah ya ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin shi banna dan Allah baya son mu banna wannan banna ne ko hula aka ko rawani aka ko riga aka ko wando ko hijabi wannan duk bid'a ne haramun ne ba kyau jama'a kun gane ko uku nan dai shi Allah ya dare shi kuma shi manzon Allah ya dare shi kuma iya haka aka tsaya wa manzon Allah jama'a kun gani shi likkafani ibada ibada ko ba ta neman ƙari kun gani da likafani ba ibada ba ne to da sai a bar mutane kowa ya yanzu to amma yin likafani ibada ba ga shi mun ji cewa manzon Allah ya ce wanda ya maɗan uwan shi likkafani Allah zai tufatar da shi tufafin alharini da kuma alharini mai walƙiya na cikin gidan aljanna to ashe kaga da akwai samun lada a wurin yin shi to ya zama ibada jama'a kun gane da akwai samun lada a wurin yin likkafani to likkafani ya zama ibada dan ba a yin abin da ba ibada ba ne a ce kuma a samu lada a kan shi jama'a kun gane duk wanda ya aje tuwo ya ci bai da wani lada ba wani lada akan cin tuwo amma akwai ka'idoji da shari'a ta aje da ya kamata musulmi ya kula da su wurin cin tuwo to in ya kula da su to ya samu lada amma mujarradin in ka aje tuwo ka ci ka tashi wannan baka da zunubi dan halal kuma baka da lada dan ba ibada ba ne. amma wurin ci in ka kula da yadda shari'a ta tsara ba za ka ci ba sai gabanka da hannun dama jama'a an gane ka fara da basmala ka gama ka taɗa yatsunka ka yi addu'a to yanzu ba ma lada ba annabi cewa cewa ma yi gufiyar kuma ta ƙaddam min zambi duk mutumin da ya aje abinci a gabansa ya ce bismillah ya kai hannun shi da dama ya ci gaban shi an gane ko yana gamawa ya ci ɗaya shi ko ya ba matar shi ta tsaye mai kamar yadda annabi ce kun gane ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa annabi ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi in dai laifi mutum Allah ya ba wani ba tun daga ran da ya balaga har zuwa san da ya gama cin abincin nan a yanda muka tsara din nan yanda annabi ya tsara din nan yi haka to tun daga ran da ya fara zunubi har zuwa gama cin wannan abincin to in dai ya fi Allah mutum ne wa ba wani ba to Allah ya fi jama'a kun gane ko in dai Allah kai mu ba wani ba to Allah ya fi annabi ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi abin da ya gabata na laifuffukansa na zunubansa Allah ya gafarta su sai aka samu wasu malamai na cewa game da wannan ai duk wani irin zunubi Allah ya fi tun da haka annabi ya ce kun gani amma malamai mafi yawa suka ce a'a ƙananan zunubai ake nufi ban da manya an gane ko Allah kyauta ai shi ne wannan ne ya ce na kaba'iran ismi wal fawahisha illa lamam to inna Allah wasul maghfirah a irin nan ne yalwa gafara Allah take kananan zunubai amma manya kam sai an hada da istighfar sai an hada da tuba sai an hada da kaskantar da kai da kuma nuna ma Allah lallai ana jin tsoron abin da zai biyo bayan abin da aka mai na kabira jama'a kun gani amma kana ji manzon Allah mun karanta a baya ya ce wanda yawo mamaci wanka ya rufa mai asiri annabi ya ce Allah zai gafarta mai manyan zurbai guda arba'in jama'a an gane ko Allah kyauta to mala ya ce dai wala ya juzul mughalatu fil kafani wala ziyadatu fihi ala salasa kai akan guda uku bai halatta jama'a kun gane saboda zaka ga ana yawo rigima da mutane gashi mutum ya karanta ga yanda aka yi wa annabi ga yanda annabi ya ce a yi amma idan mahaifin shi ya rasu saboda akwai yan bid'a a tare akwai duk a matsi an gane ko idan ya ce a tsaya a da aka yi wa manzan Allah sai wani ya ce sam su yanda aka saba haka za a yi sai an yi riga sai an yi wando sai an yi hula sai an yi rawani wannan ku haram a lokaci mafi tsananin da ake neman mutum ya tafi ya je wa Allah da cikakken tsari na sunna a lokacin ne kuma ku kuke kokarin kai shi gaban Allah da bid'a jama'a kun gani a lokacin ne wai ake kokarin ko mutum ya je gaban Allah da bid'a wannan rigar da wandan da hular da rawanin bid'a ne bid'a kuwa Allah baya karɓar ma'abucinta a lokacin da mutum zai je ya haɗu da Allah kuma sai a mai bid'a sai kuma ya je gaban Allah kawai gashi da yan bid'a shi ya To amma ba laifin shi bane laifin waɗanda suka yi dan da shi zai wa kansa da sunnar zai ce jama'a kun gani kan wannan ne duk wanda ya san danginsu suna da irin wannan matsalar ka sani daga abin da ya waje ba kai wasiya a kai har da irin wannan lallai ba ka yarda ba ka tattali likafanin ka tun yanzu ka aji kun gane cewa in ka rasu wannan kaɗai ka yarda ai ma likafani shi baka huta ba amma bari ka mutu ba kai wasiyar ba ka gani yanda bid'a ta tsara haka za ka yi ma jama'a kun gane ko Allah kyauta yace li'annahu domin sa kuɗi a siyo mai tsada da kuma yin ƙari akan guda uku khilafu ma kufina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sabanin abin da aka yi wa annabin likafani ne a cikinsa ya saba ma abin da aka yi wa annabin likafani kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda bayani ya gabata can baya a matsalar da ta wuce wa fihi idza'atun lil a cikin haka kuma akwai tozarta wulakanta almubazzarantar da dukiya jama'a kun gane akwai almubazzaranci ga iyayen da shari'a ta ce a tsaya amma kai sai kai kari akan haka jama'a kun gane ko wa huwa manfiyul amin ɓannata dukiya kuwa almubazzaranci to shari'a ta hana yi Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura an gane duk wanda ya shiga ƙungiyar yan bannata dukiya yin almubazzaranci to ƙungiya ce ta shaidan wannan kungiyar da ya shiga an gane ku ana ji mai tsoron kada ya zama ya samu kanshi a irin halin da shaidan ya samu kanshi sakamakon banna shine kafirci wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ya ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin mun ambata jiya cewa bayan Allah na kwarai ba sa banna wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله يتشي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا كاد إسرافكو ولم يقتلوا كاد كم إسرافي بنا an ce uku ka kai hudu ko biyar ko shida baya banna ba walam yaqtu ba sa qawlu tare da suna da halin cikawa ana da halin yin uku amma sai aka yi ɗaya wannan an yi ƙauru to bayan Allah na gaskiya ba su haka banna ko ƙauru wa kana bai na zalika tawama su suna tsarawa ne tsakiya tsakanin banna da ƙauru Allah ya kyauta lafiya ma wal hayyu aula musamman ma watan shi mai rai shi ya fi dacewa da ai amfani da tsohon likafani ba sabon ba an gane ko da kuma karanta masa abinda za a yi mai likafani da kuma siyo wanda yake ba mai tsada ba to wannan mamaci dama shi ya fi dacewa da haka an gane amma ne rai kam ana iya sai ka mai rigar shi da wandan shi da hula da rawan an gane ko qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce inna Allah kariha lakum fi salasa. Allah yana ki muku abubuwa uku kila wa ta'ala ka rinka yawo kana cewa wai na ji an cewa ne ya ce to Allah ya hana ma kun gani Allah ya haramta muku abubuwa uku kila wa ta'ala wai na ji an ce ya ce wai na ji an ce sun ce amma an gani to wannan karatun an kama ke an gani kalawa na kalawa ne wannan haramun shine inna allaha kariha lakum Allah ya haramta muku salatu abubuwa uku kila wa qala naji an ce wai wane ya ce kaga na ne an ce wai wane ya ce duk abin da baka da yaƙini ja bashin ka kashe jama'a kun gane ba faji kai ya faɗa ba wani ne ya ce maka ya ce a unguwan nan kowa ya sani muka zo muka yanka doki ba mu koyi ba a lasfi kama muka fari don mu kamar yadda wani yadda ya ci kare wani yadda ya ci wani yadda ya ci gafiya jama'a kun gane kamar yadda duk suka yadda su ci mu ma haka manzon mu ya zo mana da mun yadda da maganar da ya halatta mana da cin nama doki ba wani koyo muka zo muka yanka abinmu muka ci sai da ma muka yawata da dokin a unguwan nan kowa ya gani jama'a kun gani ba ma inkarin cin doki haram ne ko dubu bai taba zama haram ba ko ba taba zama haram ba har a tashi kiyama karanta bukhari imamul bukhari yana gama magana akan hadisin cin kaza sai ya kawo na doki da cin kaza da doki ɗaya ne a musulunci ba bambanci jama'a kun gane duk halatti babu wani bambanci duk ɗaya ne kamar yadda yanzu wani baya iya cin naman kaza ya ji daɗi to haka wani ba zai iya cin na ɗauki ba dan kana iya cin naman kaza ba ka iya cin doki wannan baya nuna doki ya haramta dan kana iya cin naman doki ba ka cin na kaza wannan baya nuna na kaza ya haramta jama'a kun gane duk dai halatta sun halatta jama'a kun gane babu wanda ya haramta Allah bai haramta ba manzon Allah bai haramta ba idan wani malami ya haramta to dama bata shafe mu ba jama'a kun gane abinda Allah ya haramta da manzon sa mu shi ne ya shafe mu amma abinda wani ya haramta dama fa mu ba da mu yake ba da ɗan ƙungiyar shi yake ko ɗan ɗari sa su ƙarata kuma can jama'a kun gane aka yanka doki muka yanka doki a unguwar nan da wani ya tashi ya je zai kai labari sai ce wane ya ce na'am ka ji kuma abin da mutanen suka yi jiya ko me suka yi sai ya ce an ce min sun yanka jaki jama'a kun gani an ce wai mun yanka dan salaf sun yanka jaki duk garin nan inda kowa zai yi adalci ya san ba jaki muka yanka ba Aisha matar manzon Allah Allah ya kara mace akan matsalar jaki fatawa ma bi take bayarwa wani lokaci takan ce ya halatta amma mafi rinjayen lokaci shi kanshi jaki ce ta ce in in halarci na dan wani lokaci ne annabi ya haramta jakin ma ka ko haramun ne jaki har aka shi kiyama kun ji wannan sai wani na wurin duk matsiyan salaf ne sai ya ce anyawa ne gaskiya ba jaki suka yanka ba kaga Allah ke sai ya amfani da harshen wannan sai ya ce me suka yanka sai ya ce gaskiya doki ne wai maimakon ya yarda sai ya ce a sha jama'a ku ji dan Allah menene bambancin jaki da doki wai dole dai sai an yarda jakin da muka yanka? kuma duk ɗan izana in dai ɗan arziki ne irin albarka bai kamata ya ƙi yarda da matsalar cin doki domin kakanka da ya yanka wa babanka a yin izana ragon suna ya amince ya kawo dalilai ko a hankalci waɗanda suke nuna halaccin cin doki to in dai babanka ya yanka ma ragon suna kai ma ya kamata ka yarda da cin doki malam abubakar gumi shine uban duk wani dan izala duk ko wanda ke yanka yau sai dai ya zama jika to ya yanka ma kowane dan rago in dai dan izala cin doki kan manzo Allah ya yarda jama'a kun gane kuma sanda malam gumi zai yanka ma kowane dan izala rago na sunan shi to ya yanka fa ka yarda da cin naman doki jama'a kun gane wannan ka karanta fatoyin malam abubakar gumi za ka yi mamaki ba malam gumi a cikin fatawarsa ba ga tana ana cewa ba littafin yana ɗari wannan fatawar tashi da za ka ga zaune malam da babbar riga duk fatoyin shi ne aka sa a littafin aka yi tambaya game da halaccin cin doki sai ce ya halatta sai ce kai ba ma wai doki ba bari ku ji kun dai san doki ya halatta jaki ya halatta ba eh to ya ake samun alfadari sai ce ana samun alfadari ne idan doki namiji ya bi jaka ta mace ya sadu da ita ta ɗau ciki abinda za ta haifa shine alfadari ko kuma jaki ya sadu da doki ta mace jaki namiji ya sadu da doki ta mace kun gane ta ɗau ciki in ta haihu wannan abin da za ta haifa shi ake cewa alfadari sai malam ya ce to hukuncin ɗako a dabbobi yana bin uwa ne idan doki namiji ya sadu jajjaka ta mace ta haihu to abin da ta haifa alfadari zai bi hukuncin uwa kaga jaka ce ba a cin naman saboda haka wannan alfadarin ba za a ci naman shi ba amma da jaki ne zai bu doki mace ya sadu da ita ta ɗau ciki ta haihu wannan alfadarin malam ya ce ya halatta a yanka a ci saboda hukuncin shi yana bin hukuncin uwarsa ne mutane ne ɗake bin hukuncin uba kuna rabuwa da uwar yaro to dan naka ne ba shi nata bane jama'a kun gane sai malam abubakar gumi ya ce kai ba ma haka ba da za a samu wani dan adam ya rinka bin doki mace dokanya yana saduwa da ita har sai mata ciki doki mutum yawa doki mace ciki godiya yi ma godiya ciki sai ran da godiyar nan ta zo haihuwa tana haihuwa sai aka ga mutum ta haifa mala abubakar gumi ya ce a aka ɗauke yaron nan aka ci gaba da kula da shi aka sa shi makaranta ya yi karatun fikihu ya hadda ƙur'ani ya zama malami a unguwa ya zama ma ba liman sai shi aka naɗa shi liman malam abubakar gumi ya ce duk da aka nemi nama a unguwar aka rasa to a samo shi a ganin a yanka ya halatta a ci nama ci jama'a liman ne ba ba kuma ba ladan ba ba mamu ba amma dan a nuna maka matsayin malam abubakar gumi a matsayin mujtahidi ka ji ita halin da yi jama'a kun gane ko duk wani dan izala ko wani ahlus sunna mai da awashi sunni ne da kaji ya zo yana inkarin cin doki wannan wawa ne eh kuma shege ne a izala wallahi tallahi bai da uba bai da tuwaye uban nashi jama'a kun gane in dai har ijtihadin malam Abubakar kuni zai kai ya wannan ba ga wannan fatawar ana yawo da ita ba ana kirwa ko ko mu muka rubuta muka jingina wa malam yaushe malam ya rasu duk shekara nawa ne jama'a kun gane kawai mutane ne suke addini da san rai saboda haka abin da bai musu daɗi ba to sai su kale da shi su ta cin mutunci suna zagi suna ƙage ga wasu ƴan uwansu musulmi kuma dan ɗan ɗari dama ya yarda da cin doki to ai dama wannan min to ne ma amma abin shine a ce dan izala ahlus sunna kuma yazo yana inkarin cin doki wannan shine abin bakin ciki da damuwa dan ya ce shi ahlus sunna jama'a kun gani sunna ko ta zo da cin naman doki qur'ani ya zo da cin naman doki jama'a kun gani Allah kyauta shi sa a je ba a hankali wayan ɗariƙa sun ɗauka za mu ji haushi suka rinka yawo lokacin a watan maulidi suna cewa a sha kun ga abin da sai ma suka ɗauko fatar dokin da kafafun a wurin maulidi wai sai a nuna to ga abin da mutanen suka yi doki da ya kwana biyu rinka musu wari sai suka ɗau hoton shi suna siyarwa saboda Allah da suka fahimci to mu ala su muke faɗi mu muna cin doki an ci doki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ne don Allah kana musulmi ba fa cewa aka yi ci wajibi ba ci halal an kawo naman damo aka ajiye wa manzon Allah a gaba naman menene sai ce aka ce damo ne sai ce ku ci abu kowa sai zara hannu haramun ne ce a ni dai na ne baya su a makka da na baro ba mu saba da cin shi ba jama'a kun gane makka da na baro mu iya cin shi ba haramun ne to yace a ah, halas ne dan ba za ka iya ci ba baya nuna haram kai kokari a cikin dabara in an yanka doki ka samu nama kwara ɗaya ka cika wallahi tallahi ya fi naman sa ya fi tafshi ba aka kuta yake cewa da suka ci ba ka sa a yi maka dambu na naman doki ka samu shayin kai da ya haɗu ya yi kauri da madara ya sha siga wallahi ka rinka karyawa da shi ka gani amma kun gane ko dan ba za ka iya ci ba baya nuna haram to inna allaha kariha lakum salatan qila wa qala na ji an ce wai sun yanka jaki to haramun kai wa ida'atul mali haka wulakanta tozarta almubazzarantar da dukiya an haramta muku shi wa kasarata su'ali haka yawan roƙo kamar yadda wasu malamai ke fassara wa yawan roƙo an gane ko shi ma haramun ne jama'a kun gane amma ka shiga hali na kakanika ne idan ka je ka ce wani a ɗan taimaka mun amma sai ka bayar da shi sana'a to haramun kake dan manzon Allah ce ran kiyama duk mai roƙo zai mike ne kwarangwal fuskar shi tsokan nama ɗaya ba an gane ko kuma kasaratar su'ali yawan tambaya ta rashin kan gado tambayar kuri tambayar ta'annuci kun gane ko la tas'alu an ashiya in tubda lakum tas'uku ba komai kace zuwa kai tambaya akai ba to wani ne ya zo gaban manzon Allah ya rasulullahi ubana ya mutu a zamanin jahiliya yana ina annabi ya shuru Allah ya ce uban shi na wuta annabi ya ce ka na wuta wai an gaya wa mutum wannan sai wani tarfe miki sai ce a ah, ni ma ku uwata a jahiliya su tana ina Allah ya gaya wa annabi tana wuta ya ce ka na wuta yanzu dan Allah kai da kada an ce uban wani na wuta ya mutu a jahiliya in dai kai ba wawan gaske bane dan me zaka tambayi ka tana ina ko abokin ka tambaye ina ina in ya mutu a jahiliya Allah ya rufa a cikin kawai a tafi tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ka ba su can fi karata in sun yi da kyau sa gani amma ba su yi da kyau ba dai sa gani su za a tambaya kai ka tsaya ne kai ka dage don ba za a tambaye ka game da su ba jama'a an gane ko wannan hadisi al bukhari da Muslim da Imam Ahmad su suka fitar da shi an gane ko Allah ya kyauta malam yace wa yujibuni bi hadhihi al-munasaba ma qalahu al-allamah bin Abu Tayyib sai rawdat Nadiya, wannan magana a nan za ta bani sha'awa maganar al'allama abu tsayi da ya a cikin littafinsa a razotun nadiya ya ce وليس تكسير الأكفان والمغالاة في bi بمحمول yawaita likafani da kuma kuɗi a siyo mai tsada an gane ko tsadantawa wurin kuɗin da za a siyo likafani wannan ba abin yabo bane a shari'a ba abin da ake so bane dan karka ɗauka ta tsiyaci ba so ake ba a shari'a an gane ko fa innahu laula warudu shar'i bihi ba dan ma zuwan da shari'a ta yi da cewa bai halatta ba lakana min a mali to da yana nan dai a fannar dukiyarsa li'annahu la yantafi bihi al mai, ai mamaci amfani ne yake da wannan kayan jama'a dan Allah in mutum ya mutu aka yi mai riga da wando da hula da rawani in an sa shi a kabari zai je wurin budurarsa ne jama'a kun gane wannan kayan Allah ya tsare ka a ce da su za ka je aljanna jama'a kun gane wannan kayan Allah ya tsare ka a ce da su za ka je aljanna kana mutuwa za a sa maka kayan aljanna ne in dai kai dan aljanna ne matan aljanna za su zo naka suna tarare ka suna shashafa ka jama'a kun gane ku Allah kyauta ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال الله كجكن سيدنا أبو بكر الله كمي رحمة الله ككارة مسيح دايتي إن الحي أحق بالجري أبو بكر يتي أين يريش يداتي لصابو كما أكون ذلك لما قيل له إن تعيينه لثوب من أفواده في كفنه يا يندا أكتشي مسا ka nuna daga cikin kayanka wanda za a yi ma kafani da shi sai ce inna hada khalaqu da ya nuna wannan sai ya ce wannan tsohon lalle wannan tsohon da shi za a yi ni ba da sabo za a yi ba ka samu wani zai fari da kace da shi kawai kana rufa da shi duk da ka kace a maza a wanki in yana da datti in ko bai da ta nadi ka ciki kawai a kai ba shi kenan ba me rai shi ya dace da sabo? mamaci kana sa shi a cikin kabari ya ce wannan da sa shi cikin kabari kwana nawa ne zai tsofi kwana nawa ne zai lalace amma kun gani kana sa mutum a kabari yau gobe jibi ko maka ka ga yanda yake in za ka iya kana zuwa za ka ga ya bindiga ya fashe ya yi tsutsa duk komai ya lalace in dai ba babban wali ba ne a cikin kauliyar rahman an gane ko allah kyauta malam sai ya ce wal mar'atu fi zalika karrajul mace game da al'amarin likafani kamar namiji mace game da al'amarin likafani kamar namiji namiji an ce guda nawa za a yi mai uku to mace da namiji duk eh, domin kuwa la dalila ala tafriq babu wani hujja da wani malami yake da shi akan bambanta ya mace da ɗa namiji wurin yin likafani mata kun ji wannan hijabin da ake kawa da an kawo ku ce a wannan na bid'a ne wanda za ta je wa Allah kuma a ta je da bid'a da an zo da riga a kawo ita gefe ana zuwa da wando a kawo shi gefe saboda shegantaka har hijabi ake yi jama'a kun gane kuma akwai yaudara a cikin ma al'amura wani tun da kake duniya baka taba ganin rawani ba amma ya mutu an fito daga wasu kan ta da rawani ka ga yaudara jama'a kun gani yarinya sai ta ta yawo tana iskancin ta ba ta sa hijabi amma ran da ta mutu sai ga an kuma mata hijabi to Allah kuma yake so a yaudara kenan yukhadi'una Allah wal ladina amanu kaga suna sun yaudara Allah kuma suna kokarin wai yaudaran wannan ne aka gane wai na Allah ne shi an gane bai wata siffa ta addini yanzu ne aka gane wai ita ne addini wa ma yukhadi'una illa anfusahum sai wani suke yaudara ba kan suke yaudara ba ma ya shi na ba sani ba jama'a kun gane ko Allah kyauta to malam da yace wal mar'atu fi zalika kar rajuli illa la dalila ala tafriq babu wani hujja akan bambanta ya mace da ɗa namiji in dai a qur'ani ne ko a hadisi amma a san zuciya za a bambanta Shi ke malam sai kawo ta magana ya ce. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في سبعة أصواب حديث nan da ya zo yake cewa wai an wa أبو بوا cikin abubuwa guda bakwai munkari an gane ku hadisi ko da maudu'i duk matsayin su ɗaya wani ɗan iska ne kawai kirkira ya ci haka aka yi wa dan ya kare wata mazhaba tashi ko san wani ɗan iska ne kawai ya faɗa ba mutumin arziki ba jama'a kun gane ko Allah kyauta tafarrada bihi man usifa bi su'il hibli wanda ake tuhuma yana da mummunar hadda shi ya kadaita da ruwaito ya ruwaito shi faraja'ahu ko fi raya ka koma ka karanta wannan magana a cikin nasbir raya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ɗaya zuwa da biyu jama'a kun gane ko sai mala ya ƙara cewa wa amma hadithu laila binti qa'if as-saqafiyya fi takfin ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fi khamsati afwad amma hadisin nan na laila yar qa'if as cikin lakafanin da suke wa yar manzon Allah cewa guda biyar ne fala yasihu isnadu isnadin shi bai inganta ba لأن فيه نوح بن حكيم sakafi? domin a isnadin shi akwai nuhu dan hakim as-sakafi wa huwa majhul shi ko mutum ne wanda ba a sani ba jama'a kun gane ba a san shi ba kuma yace annabi ya ce an gane wato mutane su gane ba addinin da ya kai addinin musulunci kan imam malik cewa al-isnadu min ad-din ولولا الإسناد لقال man sha'a. ma sha'a mu da kaji ana cewa haddasa na. imamu maliku ya ce wannan abin da kaji ana faɗi ba magana banza ba ce wannan abin addini ne mu a wurin in ji imam malik jama'a kun gane domin ba dan wannan haddasana wani an wani kala haddasana wani an wani imam malik ya ce da kowane ɗan iska sai ya zo ya ce annabi ya ce kuma sai a karɓa amma kana zuwa ka ce annabi ya ce sai mu ce sammula na rijalaku ga ya mana suwaye suka karantar da kai sai ka ce wane ya gaya mace a kalli wannan waye sai aka ji wani ɗan iska ne makareci ce ko oh, Allah kyauta ba ka ganin wani kawai yazo ya samu imam malik yana kwance bayan la'asar ya bubbuga shi ce kai shi algafta malam kuma hadda ka yin bacci bayan la'asar ya ce ya aka yi ya ce ba annabi ya hana ba ya ce a ina yace haddathani wani an wani kala haddathani wani yana gama kawo islami imam malik kawai sai ce kai yanzu saboda Allah saboda wani yanzu shi ne zaka hana ni abin da zai amfani ni sai koma ci gaba da baccin shi kawai kaga har ya gane wani dan iska ne a cikin islami jama'a kun gane wannan amma duk addinin da ka ji ba haddasa na wani an wani kai ka je ka me yasa wani imam malik ya rubuta mu muwatta ai dalili kenan littattafai ne ga ana rubuta su a zamani irin ahalari ishmawi iziya sala, akai sai dai ƙarfi zuba magana ana sa mutane na bauta ma Allah da abin da ke cikinta amma ba a bambanta ina ne maganar Allah a ciki ina ne ta manzon Allah ina ne ra'ayin mai littafin duk ba a bambantawa duk abin da ke ciki kawai ɗauka ake ana bautawa Allah imamu maliku ya ce sai ya ji tsoron al'ummar musulunci kar ka fada cikin fitina sai ta tashi ya rubuta muwaka ba ka ji a muwaka wa haddathani yahya an malikin qala wa haddathani wa na an wani har aje qala rasulullahi jama'a kun gane duk mutanen da suke addini ba haddasa na ɗan bid'a ne za su sa mutane su tabauta ma Allah ba da maganar Allah ba ba da ta'annabi ba da ra'ayin wasu malamai jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta to shi ne yace yace hadisin Laila binti Qafif as da ta ce sun wa'yar manzon Allah likafani da tufa biyar fala ko isnadu isnadin shi bai inganta ba jama'a kun gane ko abinda ake nufi da isnadi shine jeran giyar maganan nan da kaji ana cewa haddasa ni wani an wana kala haddasani wani an wani haddasani wani an wani har zuwa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun gane to daga nan shi ne abinda annabi ya faɗa shi ne matari to tangarɗa inda aka fi samunta shi ne cikin isnadi jama'a kun gane yanzu a na hadisi na nan za ka ji ana jin shi amma duk yan iska ne a cikin shi cewa wani lokacin da Allah ya halicci huruful hija'iyya sai ya ce musu duk su faɗi su mai sujada gaba ɗaya huruful hija'iyya sai suka duka suka ma Allah sujada sai alifin wai kawai sai tsaya can sai Allah ya kalli shi ce kai mai saba za ka yi ba sai ya tuntsire ma Allah da dariya kawai ya dinga kyakyatawa sai Allah ya dinga tsura mai zagi ya dinga tsine mai ya ce kuma har abada ba ka iya duka a tsaye za ka tsaya har lafiyar. wai shi sa ko da harafi za ka iya dan duka yana hutawa amma wai ado yana nan kyan shi fi yadda ya so ba zai iya hutawa saboda tuni Allah ya tsine mai haba yawa. Allah ya tsine mu alu kuma ka gaisha Qur'ani kuma yanzu sai ka ji masu wa'azin neman na batiri an gane sai ka ji suna dawo hadisin na sai a ce o oh, ashe a ne dan Allah ka ji ba jama'a jama'a musulmi ku kalli wannan abin ba kuma wannan wai annabi ne ake cewa ya ce yaushe za a ce ko ne aka ce annabi ya ce kawai sai a karba ai sai an gano su waye suka ce annabi ya ce jama'a kun gane ko Allah kyauta watanni ina ganin mutanen ƙasar nan ne ba su yi mana adalci ba ta yaya mutum zai yi addinin musulunci ba da abin da Allah ya ce ba ba da abin da annabi ya ce ba a ce ga yanda Allah ya ce ga yanda annabi ya ce amma ku diba ba wata kungiya da ke da awar addini wai kan wannan sai ta mana sharri sai ta mana kaji sai ta mana kafa duk an haɗa kan wai ana kin mu dan mun ce a tsaya kawai kan maganar Allah da ta annabi to wallahi abadan abidina kun ga yanda muke haka muke so Allah ya tashe mu gaban ba magana ɗaya cikin waɗanda Allah ya halitta ko waye kai bari ku ci ko annabi Musa ya dawo wallahi mun fi karfin mu bishi ba dai iyakarta ba kenan ko annabi Isa ya dawo wallahi mun fi karfin mu bishi ba annabi Isa zai dawo ba bari ya zo ku gani kaga mu musulmi masu da'awar Qur'ani da suna zamu bi shi wallahi annabi kawai za mu ci gaba da shi ba za mu bi shi ba annabi ya ce kai lau kana Musa hayyan ma wasu in illa tibai ko annabi Musa ya dawo da rai shi ma bai halatta ya bi tashi a taura ba sai dai ba abin da na zo da shi to bari wani ya zo da wata magana ce a jita waye shi kuna kallon Abdullahi dan Abbas magana ce kan matsalar aikin haji amma waɗanda ke tare da shi suna cewa to ai Umar ya ce sai a ifradi Abubakar ya ce sai a kirani ya kai in ce annabi ya ce kamar tu in kuna cewa maka, ya ce to wallahi sama za ta fashi za a yi ruwan kwanin duwatsun wutar jahannama a kan har yaushe zamani yi nisa wani a ce Allah ya ce annabi ya ce cewa wani ya ce jama'a kun gane ku Allah ya kyauta لأن فيه نوح بن حكيم فيه وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر وغيره wannan mutum madahuli ne kamar yadda alhafin ibn hajar ya faɗa da waninsa wa fihi illatun ukhra akwai wata illar ma akwai wata matsalar ma da isnadin yake da shi an gane bayyana hazaila al-imam zaila iya bayyana ta fi nasbin raya a littafin shi nasbin raya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da wata hamsin da watan takwas jama'a an gane ko Allah kyauta wanahu ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدم صفا بلفظ فكفناها في خمسة أفواد فإنها شاذة إتكم وأن الرواية شاذة an gane abin da ake cewa shazi shine hadisin da mutum zai ruwaito ya saba ma wanda ya fi shi nagarta jama'a kun gane ko aw munkara ko kuma hadisin ɗan iska ne ya saba wa mutumin arziki wannan mutumin kirki ne ya saba ma wanda ya fi shi kirki shazi kenan jama'a kun gane ko kuma dan iska ne dama ya saba wa imam malik yau shi za ka kalli magana shi imam malik ga abin da ya rawaito wani dan iska zo ci kuma biyar kama haqqaqtuhu fi dha'ifa kama yadda na tantance maganar a cikin silsila dha'ifa lamba hadisi na da 2844 jama'a an gane ko malam sai ya ce hamlul jinazati wattibaquha daukar gawa da rakata jama'a kun gane to tafiya dai tana ta tafiya an gane gashi har mun kawo dai an yi maganar wankan gawa an yi maganar likkafani gashi yanzu an gama naɗe ta a likkafani an sa makara za a ɗauke ta za a tafi da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a duk wanda ke da rai wata ran sai an ɗauke shi a kafa wannan ma arziki ne na Allah gare ka in ba haka ba sai ka mutu can daji kai kaɗai ba mai sani ka yi tsutsa kai bindiga ka fashe tsuntsaye su hau kanka su cinye nama ba wanda ya ma sallah ba wanda ya san mutu ashe arziki ne ma mutuwar da za cikin 'yan uwanka musulmi Ai maka wanka a zo a yi maka sallah a naɗe ka a likkafani a sa ka a makara a je a haƙa rami a rufe ka a ciki duk sanda aka je ziyara ana yi muku sallama ana yi muku addu'a amma kana can daji ba wanda ya san ka muku jama'a kun gane ko daukar gawa da rakata malam ce wa jibu hamlul jinazati uha? daukar gawa a kafaɗin maza an gane kuma da rakata yana wajaba dole ne wasu su ɗauke ta kuma wasu su rako wannan wajibi jama'a an gane ba zalika abin da yasa haka haka min haqqil mayyitil muslim alal muslimina ɗaukar gawa a samu wasu saraka wannan yana da haƙƙin musulmi akan ƴan uwan shi musulmi jama'a kun gane ko wa fi zalika ahadithun azkur sunaini min a cikin wannan akwai hadisi barin an kawo biyu na ɗaya qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar da annabi ya ce haƙƙul muslim alal muslimi haƙƙin musulmi da yake da shi akan musulmi ɗan uwan shi wa fi ce a wata ruwaya cewa annabi ya lil muslimi ala akhihi yana wajaba ga mutum musulmi akan ɗan uwan shi hamsun abubuwa biyar na ɗaya raddu salami amsa mai sallama in yi maka haƙƙin shi ne ka amsa mai in ya ce assalamu alaikum to za ka amsa da wa alaikumus salam ko kuma ka amsa da assalamu alaikum jama'a kun gani idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ka amsa mai da wa alaikumus salamu wa rahmatullah ko kuma ka amsa da assalamu alaikum wa rahmatullah idan ya sallama da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu, to ka amsa da wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barkatu. ko kuma ka ansa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a kun gane wa idza huyitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha ku ansa da wadda ta fita ko kuma watan kumai da irin wadda aka yi dan mace ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah jama'a kun gane yana da lada goma kana da ashirin in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yana da lada 20 kana da 30 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana da lada 30 wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wa maghfiratu kana da lada 40 jama'a kun gane ko annabi ya ce da za ku yi musafaha ku haɗa hannu kuna haɗa hannu wurin gaisuwar kuka zara hannayenku to shi kenan duk wani laifi da ke tsakaninku da Allah kamar yadda bishiya in ta bushe iska ta taso ganyanta duk ke kaɗewa ya zubi to haka zalwan naku duk za su kaɗe daga cikin sakamakon musafaha jama'a ku rinka yin musafaha da juna an gane ko abu na farko ya ce raddu salami amsa sallama wa iyadatul marid da kuma zuwa gaida mara lafiya jama'a kun gane ko to gaida mara lafiya annabi ya ce hawa kan hanyar aljanna ne har sai mutum ya dawo jama'a an gane ko sannan wanda ya tafi gaida mara lafiya annabi ya ce yana zuwa wurin mara lafiya ya dan tsugunna ko ya zauna rahamar Allah in ji annabi ya ce sai tarfi sannan mala'iku dubu saba'in sai su mai addu'a a safiyar ranar da yammacin rana jama'a kun gane ko sannan kuma <clears throat> mala'iku za su yi ta mai addu'a Allah biya bukatarsa an gane ko watan za su ce ka ji daɗinka sannan tafiyar ka ta yi kyau sannan kana da masauki sakamakon zuwa gaida mara lafiyar nan a aljanna da Allah ya tattalan maka jama'a rinka zuwa ana gaida marasa lafiya an gane ko addini ya zo da haka wannan mara lafiyan musulmi ko ba musulmi ba duk ya halatta a ji a gaishe su wattiba'ul jana'iz da raka gawar waki zuwa rufe su wa ijabatu da'awa da kuma ansa gayyata in an gayyace ka abinda ba saban Allah a ciki to lallai ne ka ansa an gane ku duk abinda ba saba ma shari'a dan uwanka musulmi ya gayyace ka walima ko diyafa ko kuma ya gayyace ka ɗaurin aure to haƙƙin shi ne ka ansa sai dai in kana da wata larura jama'a kun gane to amma gayyata ka kaskashi biyu akwai personal inviting da ake akwai kuma public to wadda take wajibi a kanka ka ansa ita ce wadda aka yi maka a bi, an gane ku. mutum ya same ke ce ina gayyata amma public inviting kawai a masallaci kawai mu ce muna gayyata ku ko a makaranta ko kawai a gidan rido to yanzu wannan in kana da lokaci ka in baka da lokaci dama gayya ce ta gaba daya dole wani zai je to ya dauke ma amma kai kadai na keɓe to kai kadai zaka zo karka jawo ne kuna kallon ga manzon Allah an gayyace shi ya kama hanya ya tafi wani ya haɗu shi ke bi shi jama'a kun gani. kuma diyafa ce aka shirya yana shiga ya zauna bayan Allah ne ya zauna ana fito da abinci manzon Allah ya ce to wannan dai ka gaba ka gaice shi barako ne dan ka yadda ya zauna an baka yadda bai tafi ya ya zauna shi ma jama'a kun gani Allah kyauta wa ijabatu da'awa da kuma amsa gayyata ko wa tashmitul atish atish da kuma gaida wanda ya atishawa in ya ce alhamdulillah idan mutum ya ce alhamdulillah sanda ya atishawa sai ka ce mai yarhamukallah an gane kai kuma da aka ce wa yarhamukallah sai ka ce ya yaghfirullahu lana wa lakum ba cewa ake gafarallahu wala wala wa lakum an gane ko gafarallahu wala wala sai ka ji suna wala wala wa lakum to ba ka ci yaghfirullahu lana walakum an gane ko ko kuma idan mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal kun gane ko to wanda ya ji shi ya ce haka sai ya ce masa yarhamukallah ka karanta littafin ad-dalilul ilmi idan aka ce maka yarhamukallah kai kuma sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum jama'a kun gane wannan ko ko kuma mutum ya ce alhamdulillah idan aka ce masa yarhamukallah sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ka karanta ad-dalilul ilmi na Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah as-Sadhan mala yace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim Ibn Majah ma ya fitar da shi da Ibn al-Jarud da Imam Ahmad an gane ko hadisi na biyu da mala yace zai takaito akan kawo annabi ya ce udul mariza jama'a ku je ku gaida mara lafiya kiristoci na mamayar musulmi a garuruwan musulmi yanzu ka je abu shika ka gani yan cult sun cika abu shika kiristoci sun cika abu shika ba musulmin da ke yin kungiya a matsayin musulmi su je suna gaida marasa lafiya da ke can to ga kungiyar matsafa ta tare a can duk wanda suka gan shi buri ne kawai sai su tsafe shi kwana biyu sai ka ji an ce ya mutu annabi ya ce ku je ku rinka gaida mara lafiya bi ul jana'i sannan ku rinka raka gawa waki in za a je rufe su to zakkir kumul akhir tana tunatar da ku lahira jama'a kun gane ko bai kamata musulmi ya waye gari baya tunanin lahira annabi wata rana ya gaya masahabbai cewa zuciyar mutane sanda Allah ke halitta su yana halitta ka ne fara kal an gane ko amma ɗan laifuffuka da suke wa Allah duk sanda kai wani laifi annabi ya ce sai Allah ya sa wani mala'ika ya ɗauko wani baƙin abu sai ya ɗiga wa zuciya da ka ƙare yin aikin laifi sai ya ƙara ɗauko wani baƙin abu sai ya ɗiga wa zuciya har a waye gari gaba ɗaya ta koma baƙi irin ta yi tsatsa saboda zunubi annabi ya ce kamar yadda baƙin ƙarfe ke yin tsatsa sahabbai suka ce ya rasulullah idan bakin karfe ya tsatsa mun san yadda muke bi matakin da muke ɗauka wani kawar da tsatsar mukan ƙona karfen a wuta in yi ja sai mu sa sinadari mu fice sai ya koma karfe duk tsatsar ta fice to idan zuciya ta yi tsatsa yaya za a yi a lokacin ne ma har annabi ya karanta musu wannan ayar da Allah ke cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktibuna abinda suke aikatawa ne shine ya tsatsa yayi kanta akan zuciyarsu to ya za a yi wurin kawar da shi sabai suka tambaye annu sai ya ce to hanya biyu ita ke ja tsatsar da zuciya ta yi dalilin zunubi wannan tsatsar ta kawo me annabi ya ce zikirul maut wa qira'atul qur'an an gane ko tunanin mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa tashin hankalin da ke faruwa a filin mutuwa a filin a filin kiyama da yan abubuwan da ke biyo bayan mutuwa ka rinka tunani akai yana sa tsatsar da ke kan zuciya ta ta kau amma kun gane ko Allah kyauta to shine manzon Allah ya gaya musu wannan magana sannan mala yace wattiba'uha ala martabatayn raka gawa na da matakai biyu martaba biyu al'ula martaba farko matakin farko ittibaqu min indi Aliha, rakota daga gida wurin danginta an gane ko hatta salati alaiha a kawo ta inda za a yi mata sallah ha a yi mata sallah tare da kai to wannan ma rako ne jama'a kun gane ko a ɗauko ta daga gida wurin ɗan uwanta a fito zuwa wurin yin sallar gawa a tare da kai jama'ar musulmi ku gane asali a tsarin garuruwa na musulunci kamar yadda ake ware wuri a matsayin masallaci da za a yi sallar juma'a ake ware wasu wurare a matsayin masallace da ake hamsu salawa a unguwanni haka fa a tsarin garuruwa na musulunci ake ware wani fili a gari don yin sallar gawa a wannan filin jama'a an gane ba kawai za a yi sallar gawa sai a tara kiki ba a asali kamar yadda aka ware wuri ake hamsu salawati aka ware wuri ake sallar idi a bayan gari ake ware fili ana sallar juma'a a wani wuri to haka ake ware wuri kuma a gari wannan wurin sallar gawa ne ba za a bari a rinka kashi a wurin ba ba za a bari a rinka kwallo a wurin ba jama'a kun gane ko suna kyauta to sai malam ya ce watan martaba farko shine raka ta ko daga wurin watan danginta zuwa ai mata sallah an gane ko sai malam ya ce martaba wal ukura ta biyun kuwa ittibaquha min indi ahliha raka ta daga wurin yan uwanta nan da aka yi mata sallah hatta yufraga min daf'i har dai a gama aiki rufe ta gaba daya an gane ko sai malam ya ce wala shakka fi annal martabata ukura. sai dai ka sani ko shakka babu wannan martaba ta biyu afdalu min al-ula ta fi ta farkon raka ta daga inda aka yi mata sallah zuwa inda za a rufe ta wannan tafi fiye da rakota daga cikin gida zuwa inda za a yi mata sallah jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta saboda hadisi da manzon Allah ke cewa man shahidal jinazata min baitiha duk wanda ya halarci sallar gawa ya rako ta tun daga gida cikin gida gidansu ita gawa. wa fi ce manitta ba a jinazata musulmi wata ruwaya annabi ya ce duk wanda ya raka gawar mutum musulmi imanan yana mai imani imanin shi ba matsala babu shirka babu kafirci a ciki jama'a kun gani babu munafunci babu zindikanci a imani ne ingantaccen imani imani ko ingantaccen imani shine wanda ya cika abubuwa wasu malamai na kawo cewa sharaɗin gaskatuwar imani a biyu ko abu uku na ɗaya al'ima watan sharaɗin imani an gane shine ya zama a zuciyarka haka ka kudarci harshenka abin da yake faɗi haka ne a zuciyarka sannan gabanka su aikata abin da zuciyarka ta kudurce harshenka ya faɗa amma da bakinka zai faɗi ba haka ne a cikin zuciyarka ba to wannan ba ingantaccen imani ba ne da kuma bakinka da kuma zuciyarka za ta kudurce bakinka ya ki faɗi alhanin kai ba daidai ba ne kai ba kurma ba ne ka ce wai aina yadda a zuciya to faɗi da baki a ji amma kun gane ku saboda haka ku gane a zuciyarka in baka kudarta imani ba bakinka ne ke faɗi a banza tun farko dama kana so ka ɓata ma wani rai da abin da kake faɗi kun gane a zuciya amma bakinka sai yana faɗin imani abin da ke nuna imani wannan ƙarya ne mutum ne zai kalle ka wuce ya ganka sai rinka dukan kirji yana ba za mu ki manzo ba ko za a yi dambe dama ina aka ce idan ba saboda ana kin mazo a zuciyar ka dama kana faɗi ne dan ka bada haushi ne. Eh, to Allah abin da yake kallo kenan wallahu min wara'il qasas abin da ke zuciya a kan shi Allah ke kallo sannan mai baki ya faɗa ne ga bai suka aikata jama'a kun gane ko Allah kyauta to shine mala yace annabi yace imanan wahtisab mutumin da ya raka gawa yana mai imani kuma ya raka ta ne yana son ya samu lada akan haka hatta yusalli alaiha har dai a ta yi salla alaiha har aka yi mata sallah fala hu ka gara rako ne daga gida zuwa wani sallar ko to annabi ya ce yana da wani kafcecen lada wa man shahidaha wanda ya halarci sallar gawa aka ɗauke ta aka raka ta tare da shi zuwa rufe ta hatta tudfana har aka rufe ta tare da shi wafi a wafin ruwayatul ukra a ɗaya riwayar hatta yukraga minha har aka gama komai na rufe ta falahu qiratan to wannan yana da kafsa kaftan lada guda min al na sakamako kila sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah wa mal wai me ake nufi da kirafa? qala sai annabi yace misal al jabalaini al azimati al kamar wasu tsibga tsibgan duwatsu guda biyu wa fi riwayatil ukhra a ɗaya riwayar annabi yace kullu qiratin mislu uhud kowane qirati kamar girman dutsen uhud yake jama'a dutsen uhudu in kana so ka gane girman shi a samu wanda ya kware a mota ya ɗauki jip lafiyayya ya full tank ya gudu a ɗari da ashirin kar ya wuce haka kar ya gaza ya tafiyar awa takwas to tafiyar da ke iya kewaye dutsen uhudu kenan malaman fikihu kan buga misali don ka gane cewa idan aka samu raƙuma aka aje ta a nan gaɓar dutsen uhudu aka samu raƙumi ya sadu da ita sai aka isa a ciki ya shiga ta tashi ta kama tafiya ta je ta kewayo dutsen uhudu ran da za ta dawo daidai inda aka yi mata ciki to ranar ne ranar haihuwarta kaga shekara cira kun gane ko ba ƙaramin dutse ba ne je ka gan shi a madina duk da ma dai an ta shi an gane ko saboda haka jama'ar musulmi rako gawa daga gida zuwa wurin mata sallah wannan kana samun kamar zaman dutsen raka ta daga inda aka yi mata sallah zuwa har a gama rufe ta kana samun kamar girman dutsen kodi na lada guda jama'a an gane wannan hadisi al-imam bukhari da muslim da abu dauda da Imam an-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah su suka fitar da shi haka Ibn al-Jarud da Imam al bahaqi da Imam al-Tayalisi da Imam Ahmad duka sun fitar da shi ne ta hanyar Abu Huraira an gane ko wa fi labdin lin nasa'i a wani lafazin Imam an-Nasa'i annabi yake a'zamu min Uhud ladan mutum zai samu ma fi girman dutsen Uhud ba ma kamar girman dutsen Uhud bane ladan a'zamu min Uhud ya ma fi girman dutsen Uhud girma an gane وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ يا رويتو ده wani lafazi wanda ya ma wancan mushahada cewa aqalu za mizanihi min uhud ya ma fi nauyi a sikelin awon shi na ranar kiyama fiye da nauyin da za a daura dutsen uhud akai idan aka ɗauko dutsen uhud aka daura a cikelin ka kun gane to ladan da za ka samu sakamakon raka gawa daga gida zuwa wurin mata sallah to ladan ya fi dutsen uhudu nauyi a kan su ke jama'a kun gane ko Allah kyauta to sai a tsaya nan karatu sai kuma mako mai zuwa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na'am